karkashin sabon shirin za a mai da hankali akan matasa maza da mata da ba su sami sukunin zuwa makaranta ba da ɗalibai da ke karatu a makarantun sakandare da jami'o'i da sauran makarantun ilimi mai zurfi sauran rukunin da shirin zai bai wa fifiko su ne matasa 'yan gudun hijira da waɗanda ke cikin yanayi na tashin hankalin rayuwa daban-daban kana da kuma matasan da suka yi gamdakatar da aikin yi na dogaro da kai ko sana'o'i domin tallafa musu su inganta sana'o'insu ko ayyukan nasu Farfesa Aisha Abdul Ismail da ke zaman daraktar cibiyar nazarin jinsin dan adam ta jami'ar ta Bayar Kano ta fahimci hanyoyin da za su bi wajen cimma wannan buri. Muna so mu fito da abin da ake cewa counseling service koya musu tsari na ba da shawarwari na kuma ba na kuma sauraron su wani sa'in idan ka zo kai shawara abin da za a nuna maka karami ne amma sai buɗa maka sai ka zo ka ci gaba amma in ba a buɗa maka ba ba a baka wannan shawarar ba sai ka makale a nan gurin wani sa'in koya magana ce wani sa'in yadda za ka yi amfani da lokacinka wani sa'in kuma yadda za ka yi rubutu saboda haka wannan shi tsarin da muka fito da shi yana da faɗi za mu yi taruka inda wani sa'in su za mu haɗa su yi musayar ilimi ko su yi musabaka a tsakaninsu wani sa'in za mu kirawo su nan wani sa'in za mu bi su wuraren da suke wani sa'in ta facebook wani sa'in ta ko twitter ko whatsapp da sauransu dai sai mun akwai hanyoyi da yawa da muke so mu yi amfani da shi amma dai shi shine a samu a ƙarfafi matasa zai taimaka musu ko da an zo an ba su taimako mm. ko na kuɗi mm. ko na wani abu za su yadda za su sarrafa shi. Ƙungiyar NSRP da ke ayyukan daidaita al'amura a Najeriya wacce ke ƙarƙashin kulawar hukumar raya ƙasashe ta Birtaniya wato GFID na aiki kafaɗa da kafaɗa da cibiyar ta nazarin jinsin ɗan adam ta jami'ar Bayar Kano domin tabbatar da nasarar wannan shiri. Malam Aminu Buba Dibal shine babban jami'in ƙungiyar a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. wannan yunkura da aka yi shi eh, ita eh, kungiyar mutane safi ta ga ya kamata mu dan ba su abin da bature ke cewa technical support mu ga yadda za a cimma ita eh, wannan manufa mun yi haka kuma dan muna da masaniya akan cewa Eh, abubuwa eh, da yawa da muka ɗauke su a wanda shi ke cewa for granted abubuwa kamar da ya kamata da kuma shawararri akan yadda yara za su iya su inganta rayuwarsu kuma su samu shawararri nagari gari abubuwa ne masu sauƙi amma kuma yara da yawa maza da mata a gari ko a society zan ci ba sa samun wannan gatan samun wannan abubuwan so da muka haɗa kai da ita wannan cibiyar muke cewa to ya kamata a samu wani abin da za a ƙaddamar yadda za a iya dinga shiga anguwanni garurruka da ƙauyuka ana faɗakar da kan musamman yara ƙanana maza da mata da suke girma su fahimci misali eh, eh, shi muhimmancin eh, makaranta 'yan mata masu san yadda za su kula kansu daga fyaɗe da duk abubuwan da za su tallafa wa zaman lafiya a gari da kuma ƙasa. Malam Aminu Buba Dubal kenan babban jami'i mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya na ƙungiyar NSRP. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya